Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu nufi kasar Nijar don jin halin da ake ciki bayan jin mulkin da hafsoshin da ke gadin fadar shugaban kasa suka kaddamar. Toma Dalla. Eh, biyo bayan wannan juyin mulki ne dai kungiyar ecowas ta kakabawa nijar jerin takunkumai iri daban-daban inda kuma ta ce a ƙarshe in har ba su yi aiki ba to za ta yi amfani da ƙarfin soji domin maido da zaɓen shugaban ƙasa muhammadu bazum mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbata za mu samu nasara babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general christopher musa ke jaddada cewar sun shirya tsaf don jiran umarni daga kungiyar ecowas don yin amfani da karfin soji wurin maido da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyya a ƙasar Nijar. Shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suka taru a nan birnin Abuja inda suka tattauna batun na juyin mulki a ƙasar Nijar. His Excellency President Mohamed Bazoum remains the legitimate elected president of the Republic of Niger. Shugaban hukumar gudanarwa na ƙungiyar ECOWAS Omar Tore ke jaddada cewar su a hukumance har yanzu muhammadu bazum shine halastaccen zababben shugaban kasa a jamhuriyar niger matukar shugabannin jin mulki a niger ba su bi umarnin kungiyar ecowas ba na maido da shugaban farar hula kan mulki to za a ɗau dukkan wasu matakai don dawo da tsarin mulki a kasar ta niger a ciki har da amfani da karfin soji tuni ma har an umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen afirka ta yamma da su yi taron gaugawa the chiefs of defense staff of ecowas atom meat immediately. General CG Musa shine babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya. Babu wanda zai supporting eh, sojoji su dauki su dauki mulki bai kamata ba. Kowa yana son democracy. To abinda zamu ci gaba kenan mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbatar za mu samu nasara. Kuma kun tabbatar za ku iya kare demokradiyya a Niger? Tabbas, tabbas. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto mai makwabtaka da Nijar din na cewar ya kamata a yi taka tsantsan. Wato ECOWAS sana wasa da wuta ne. In ka duba irin yadda aka yi jerin takunkumi ga jamhuriyar Nijar wato kama al'amari ne wanda adda gayya. Jerin waɗannan takunkumi da cewa an ba da kwana bakwai idan waɗannan abubuwa ba su kasance ba za a shiga a yi amfani da ƙarhi bai kamata ba. Diflomasiya ba ta taka rawa irin yadda ya kamata ba. Bayan wannan kuma in ka dubi ƙasashen na ECOWAS ECOWAS wata ce wadda abba ta da matsaloli na cikin gida. Wannan waɗanda za su cewa su je su yi Nijar zai ƙara haɓaka hwaɗace-hwaɗacen da gare su cikin gidaje musamman Najeriya 'yan Kadiba dukkan iyakokin da suka iyaka da Nijar da Najeriya babu inda ba hitina ba tashi hankali su shiga kuma su yi waɗa su barar da makamai Nijar ta yankar da makamai ya za a yi Najeriya ta zanna lahiya waɗannan abubuwa su ne suka yi da baibayi ga wannan al'amari bayan wannan kuma ainihin wacce ƙasa da tattalin arzikin yin hwada mutane 'yan ƙasa suna cikin matsi na tattalin arzikin rayuwa za a ɗiba kuɗi a je a yi hwada wata ƙasa don ɗaya mai da wata gwamnati wannan wace irin ƙasa ce muke ciki suna wasa da wuta ne domin irin idan an ka yi a ainihin liberia wato al'amari ne wanda ko kaɗan ba shi wa yanzu irin haka nan cikin jamhuriyar nijar basharu altine guyawa isa ana wannan gaba ne kuma manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasashen afirka ta yamma suka hallara a birnin abuja inda suka gudanar da wani taro. Kakakin rundunar tsaron Najeriya General Tukur Guso ya mun karin bayani. Shugabannin ƙasashe na ECOWAS a ƙarƙashin jagorancin shugabanmu na Najeriya President Bola Ahmed Tinubu wanda kuma shine shugaban ECOWAS sun haɗu sun tattauna kan matsalolin siyasa da aka samu a Nijar wanda kowa ya san abin da ake ciki. So a lokacin wannan taro ne suka umarci shugabannin tsaro na hafsoshi na wannan ecowas region din su haɗu a nan abuja tsakanin yau da gobe da jibi su fito da abin da ya kamata a yi ta gefen fannin aikin soja amma kama abin da ke so ku sani shine wannan hanya ɗai ce kawai akwai wasu hanyoyi da yawa wanda wannan shugabannin suke bi su ga cewa an kawo karshen wannan matsalolin so yanzu ana jiran gaba daya gama da wato matakai na diplomasiya ne eh. in har bai ba matakin soja shine na karshe eh. wannan mataki shine na karshe taron wanda ya haɗa hancin dukkanin manyan hafsoshin rundunar tsaro na kasashen afirka ta yamma in banda na kasashen niger mali gini da burkina faso waɗanda ba su halarci wannan taro ba nan take kuma kasashen mali da burkina faso su ma suka hidda sanarwar haɗin gwiwa inda suka gargaɗi ecos cewar abin da ya taba hanci idanu ruwa shi kai a don haka kaddamar da yaƙi akan Nijar don maido da tsarin demokradiyya tamkar kaddamar da yaƙi ne akan Mali da Burkina Faso kuma za su kawo Nijar ɗauki. Kanar Abdullahi Mega shine kakakin gwamnatin Mali. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations mali da burkina faso sun yi tur da yadda kungiyoyin nan na ƙasa da ƙasa ke tsananta ƙaƙaba takunkumin da ke jefa al'ummomi cikin halin ukuba suna mai da hannun agogo baya wajen ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen afirka ba za mu aiwatar da waɗannan haramtattun matakai ba a kan al'ummar nijar da hukumomin ƙasar saboda abu ne na rashin imani da saɓawa doka muna yin kashedin cewa dukkan wani yunkurin amfani da karfin soja a kan Nijar tamkar an ja Mali da Burkina yaƙi ne. Haka kuma amfani da karfin soja a kan Nijar abu ne da zai janyo ficewar Mali da Burkina Faso daga ƙungiyar sai da yawo tare da ƙaddamar da shirin kota kwana don ganin mu mai da martani a duk lokacin da aka kai wa Nijar hari don ba ta gudunmuwar da ta dace domin kare kanta da al'ummarta. Muna yin hannunka mai sanda kan munanan illolin da ke tattare da amfani da karfin soja kan Nijar domin abu ne da ka iya jefa baki ɗayan yankin cikin tashin hankali kamar yadda farmakin ƙungiyar ƙasashen ƙawance ta NATO ya haddasa a libya wanda ke zama mafarin yaɗuwar ta'addanci a yankin sahel da afirka ta yamma gwamnatocin mali da burkina faso sun yi matukar mamakin yadda wasu shugabannin kasashen afirka ta yamma ke nuna rashin adalci a fili da ke ƙoƙarin amfani da ƙarfin soja don maido da tsarin farar hula a wata ƙasa mai cin gashin kanta. Alhali a ɗaya gefe, waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan shugabanni da ke nuna halin ko in kula ba su taɓa yin wani hoɓasa ba don taimakawa ƙasashe da al'ummomin da ke fama da matsalolin ta'addanci yau shekaru aƙalla goma. An zuba waɗannan ƙasashe ido ana ta kallon su cikin yanayin tashin hankali gwamnatocin kasashen mali da burkina faso na kira ga kungiyoyin cigaban jama'a su tashi tsaye don baiwa al'ummar nijar gudunmuwar da ta dace a wannan lokaci da manufofin haɗin kan afirka ke cikin mawuyacin hali to koyaye masana ke kallon wannan dambarwa Farfesa muhammed Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya. Ba a yi tunani zurfin tunani akan wannan ba. a yi wa ƙasar Nijar zobe a je a kai mata hari don soja sun ɗauki mulki ƙarfin soja ba shi ne zai kawo tashin hankali ba. Na daidai babban haɗari ne fa ga Najeriya don Nijar muna makwabtaka da ita. Ba wata ƙasa a duniya da ta kai mu tsawon makwabtaka da ƙasar Nijar. In ka ɗauka Kebbi, Sakkwato Zamfara, Katsina, Ƙetara, Jigawa, Yobe, Borno duk waɗannan ba inda ba mu haɗa iyaka da, da Nijar ba. Kuma a fannin fannoni da yawa tun ba ma tattalin arziki ba. Nijar tana dogaro ne ga Najeriya a fannoni daban-daban. To, in an koma baya lalle eh mun san ba su ji daɗin mulkin soja da aka yi ba. Akwai fa kasashe a cikin ita wannan kawance na ECOWAS da ta ce bata yarda da wannan ba kuma ma sun ce in an kai wa Nijar hari an kai musu hari kenan. Abin nufi shine su ma za su shiga wannan yaki su mai da martani. Mu yi hattara, mu yi hattara, mu yi hattara. Mu ɗauko daga tarihi. Duk ƙasan duniya ba ƙasar da ta kai America ka karfin soja da makamai da horarrun dakaru duk cikin tarihin bil adama. ba kasar da ta kai america amma wani nasara america ta yi na shiga kasashen waje mu koma vietnam ta karbi yaki a hannun vietnam a wajen dubu alif da sittin da takwas kusan haka har zuwa da saba'in ba abin da america ba ta sa ba ba wani yunkuri da ba ta yi ba ta kasa dakile yan communist wadda suna cikin daji ne suna cikin teku suna cikin ruwa amma america duk da abin da take da shi ta sa musu bom bomb ta sa musu guba ta sa musu wasu sinadirai ta kona mutane ba abin da bata sa ba america fatattakanta aka yi fatattakanta aka yi ta bar vietnam america ta je afghanistan da 'yan kawayenta su faransa su holland da kasashen duniya na yamma ba manuva da ba su yi ba a afghanistan a ta a guji america ta bar afghanistan cikin kunya ai sun yi haka a iraki sun yi haka a syria duk ko ina sun je sun ji kunya fa duk da karfin su nan akwai kasashe kuma na amerika ta kudu da nan ma sun shiga amma ba wadda suka yi nasara koran mutane ba abin da ba su yi wa nicaragua ba sun kasa wai a ce nigeria inda muke fatara muke fama da fatara muna fama da yunwa muna fama da tabarbarewar tattalin arziki muna fama da ciwace-ciwace na yara da mata masu ciki muna fama da rashin zaman lafiya sojojinmu sun kasa yi wa 'yan ta'adda komi suna nan daji suna ta abin nan wai a ce mu za mu je wani kasa mu nuna musu mun iya mulki. In an kuskura aka tunzura mutanen Nijar to ta'addanci nan da muke gani da rashin zaman lafiya da sauransu wallahi karuwa za a yi kaman a bude kofa ne a ce kowa yake so ya fito daga Libya da duk makaman da yake da shi su Mali su bar su shigo su Burkina Faso su bar su shigo ni ina ga jihohin arewa wallahi wadda na kidayan nan wallahi ina jin zaka nemi mutum wata rana baka samu ba yan ta'adda za su zama Allah a sake tunani ayi wa Allah a bi wani hanya daban a wa Allah mu fuskanci abin da ya shafe mu mu gyara gidan mu kafin mu ce za mu je mu gyara gidan wani kamar yadda na ce in kura na maganin zawa ta yi wa kanta wani irin tunani ne wannan kar a kai mu a baro kar a zuga mu mu shiga wannan dambe da ba mu san komi ba da mun san cewa ba za mu yi nasara ba ba karfin soja ke cin yaƙi ba kawai yau in ka ce za ka tura sojojin najeriya ƙasashen niger eh mutane sojojin su na iya gudu sai kuma su koma yaƙin sunkuru koma yaƙin Sari noke wanda gashi a nan cikin gida da yan ta'adda mun kasa jihar zamfara ba a zauna lafiya ba jihar sokoto ba a zauna lafiya ba katsina niger haba jama'a wani irin tunani ne ake yi haka kamar dai magagin mulki ya rufe rufewa shugabanninmu ido me zai kai mu fada da wanda bayi da karfi me zai kai mu fada da mai neman abinci me zai kai mu fada da ba abin da ishe shi me zai kai mu fada da wanda kudin da yake da shi ma faransa ne take ajiye masa don ma ka ce ka hada mu da Nijar wannan ba aiki ba wani aiki ba in kana so ka haɗa karfin sojan mu da karfin wani kasa a Afirka ka haɗa da Egypt Misira ko ka hada da Afirka ta Kudu shine za a ce suna da za mu dan kwatanta daidaito cikin mulkin eh, abin nan shirin kayan yaƙi da sauransu menene Nijar me suka mana haba jama'a Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma wakilinmu da ke birnin niamey a jamhuriyar niger sule mumini barma sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya